Yeah, it's 2020 Cypher. I go by the name Mr. Alba, aka the Ilu. <laughs> I got, I got, with me, I got Ali Atwok. Yo, I tell like again. What's that? I'm going to tell it. Ali Atwok, let's kill the beats. Yeah. Hey. Any name. Ahem. Mujazu! Allah in kuka jaran janna za ku ji shi kamar an yi masa. Ah. Hey. Ahem. ina da gonar rake ina da gonar yaji ina da gonar kaza ina da gonar mangwaro mhm. ko ba haka ba ayatul eh, rake kai mu kyale rake mu gane rake inda yake rake ake ɗauki jaka <laughs> shine ai wai kai mai rake nawa ne wai kudinka ya faɗi mana mu bashi ya wuce abin shi aha mu ba ma son harkan yawa a garin nan what dai ba za mu iya mai dan bura uban duka mu shanya rake kai what Mazaje ne ya hau bori, ku sauke shi ga ƴar mero, duna baleru ɗan jaka, mazaje ba mu kuɗin mu rake, kai ka ko what duba ka ka ina jin ka ka san da ko ka san da mota homa jip ko ƙarya ba nan ba a gonar rake a gonar rake gonar rake ai hip hop ne kuma kun san hip hop ai duk ƙarya ce in faɗi abin da na san cewa ba ni da shi ai kuma duniya ta yadda cewa ina da shi da ku gane ni ba tuni da ka faɗi mana hip hop kake yi tunda kuke ji da gani dan wata da kuke gani yaro na ne ni na bashi jari su Abdul Samad kuwa ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake yi ba kai kace yi ba ce ƙarya yake yi ƙarya yake yi hip ce faɗi ra'ayinka kowa zai yadda <laughs> kada da ki aka bar ce kariya ce kariya ce ƙarya ce ce ce ah, samun ka nanzar to wai ka nanzar ran nan da yayi abun nan me kace durun kuwa shi kai mai mai ta durun shi what mai mai ta durun uwa shi sau bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai durun uwa shi. Na so! Babu kyau zagi kai ka sani ko? Asa ga furulla? Babu kyau zagi ka sani ko? Asa ga furulla? Ka gama da ni tun da kai istin da fari. Kalmar durun uwa. Wai na kalla wai ne ina burakin dan. Eh an gama an gama. Kan kuma ta akwai batu na wannan saifa wato Arewa Comedian Cypher 20 10 remain featuring ali artwork Adelaide da kuma mazaje